hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi daga maka zuwa madina 1443 daidai wanda ya zo daidai da 15 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiyya a cikin wannan littafi na minhajul muslim littafin da yake magana akan aƙida da mu'amala da ɗabi'u da kuma ladubba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin babi na uku wanda yake magana akan akhlaq wato ɗabi'u kyawawa da kuma munana duka to mun gama lissafo kyawawan ɗabi'u mun shiga ɗabi'u wanda suke abin zargi a nawa shafi na 141 ba zai zo daidai da nuskan da take hannunku ba mun yi magana game da abin da ya shafi zalunci yanzu za mu shiga abin da ya shafi hassada dama malam ya lissafo mana wasu ɗabi'u ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana gargaɗi kwarai da gaske a kansu shine zalunci hassada ha'inci riya jiji da kai da kasala da kuma gajiyawa wasu ɗabi'u ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga wa'innan ɗabi'u ɗin mun yi bayani game da admin da ya shafi zalunci wanda mun kawo ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama muka shiga kuma abin da ya shafi hassada shi ma muka kawo ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana duk wanda yake da ɗabi'a na hassada to yana faɗa da Allah maɗaukakin sarki ne domin akwai aya cikin suratul nisa'i inda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli ko kuna ma mutane hassada ne game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falala to a nan ne muka tsaya za mu tashi akan a ɗabi'a mummuna ta uku shine algush shafi na 138 shafi na 138 alghishu eh. to idan aka ce algishu shine ha'inci hada abu mai kyau da mara kyau wanda a yau ya shiga cikin al'ummar musulmi in ka duba mu'amalinmu mu mafi yawanci ka fara daga gida miji zai ha'inci matar shi mata za ta iya ha'intar mijinta uba zai ha'inci 'ya'yan shi ta hanyar rashin basu tarbiyya 'ya'ya za su iya ha'intar mahaifansu ɗan kasuwa ya ha'inci wanda suke siyan kaya ma'aikaci ya ha'inci inda yake aiki gashi nan abubuwa daban-daban rayuwar ta riga ta kwaɓe abubuwan da Allah maɗaukakin sarki da manzonsa suka hana shi ne ya zama mana kwalliya ana ganin algush haɗa abu mai kyau da mara kyau ya zama ba komai ba dama haka sharrin zunubi yake tun kana ganin shi ba komai ba ne har ka zo ka ga ai tun kana jin nauyi a zuciyanka ka zo ka ga ba ai wannan ba wani abu bane ba ma har ya zama maka ɗabi'a ya zama maka jiki to shine malam ya ce mana ɗabi'a ta uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar mana Allah maɗaukakin sarki ya magana a cikin alkur'ani ita ce algishu shine haɗa abu mai kyau da mara kyau ko kuma ha'inci almuslimu ya dinu lillahi ta'ala bin nasihati li kulli muslimi musulmi mumini yana addini wa Allah maɗaukakin sarki ne yana wa Allah maɗaukakin sarki bauta ne bin nasihati ta hanyar yin nasiha likulli muslimin ga kowane musulmi wa ishu alaiha kuma a haka yake rayuwa to kaga dama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya gaya mana addinin nasiha shi addinin musulunci dukkan shi nasiha ne har sahabbai suka ce qulna liman sai muka ce ma manzon Allah to wa za mu yi nasiha sai ce lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim sai lissafo musu abubuwa guda biyar ya ce nasiha ga Allah maɗaukakin sarki ya za ka yi ma Allah nasiha shine ka bi abin da Allah ya ce ka yi ka bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka bari ya za ka yi nasiha wa annabi sallallahu alaihi wasallama bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma ata atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi ku rike shi hannu biyu abin da ya ce ku bari kuma ku bari kwata-kwata shine nasiha wa annabi sallallahu alaihi wasallama wali a'immatil muslimin ga shugabannin musulmi su kuma kai musu nasiha su ji tsoron Allah su yi adalci akan abin da suke yi wa ammatihim da kuma gama garin mutane kowa kowa kai mushi nasiha to kaga shi yasa sai malam yace li kulli muslimin wannan nasiha ga kowane musulmi wa ya ishu alaiha haka ake so musulmi ya rayu akan yi ma juna nasiha duk lokacin da kaga mutum yayi ba daidai ba kai mushi nasiha ka janyo hankalin shi falaysa lahu an yaghsha ahadan bai dacewa ko kaɗan ga musulmi mumini ya yaudari wani ko ya ha'inci wani au yaqdira ko ya yaudara au ya huna ko ya ha'inci duka kalmomi ne guda uku wanda dukkansu ma'anansu ɗaya izil gishu domin in aka ce algush wal khiyana da ha'inci wal gadru da yaudara sifatun zamimatun qabihatun fil wannan wasu siffofi ne abin zargi munana ga duk mutumin da ya siffantu da su wal qubhu la ya khuluqan lil muslim shi ko duk abin da aka ce mushi mummuna bai dace ya zama ɗabi'ar musulmi ba ya zanto musulmi an san shi da yaudara an san shi da ha'inci an san shi da haɗa abu mai kyau da mara kyau to yanzu kashi casa'in na musulmi za ka same su sun faɗa cikin wannan in bai yi yaudarar ba za a haɗa baki da shi a yi in bai yi ha'inci ba za a haɗa baki da shi a yi ha'inci duk dan me dan a tara abin duniya kuma za mu tafi mu bashi ko me duk rayuwar da za ka yi tsawo sai ka rasu ka bar wannan abin da ka tara wajibi ne ka bashi eh, in shi abin bai baka ba to kai dole ka bashi ya ce wala wasfan lahu bi halin min al-ahwali bai halatta ba ma bai kamata ma mutum ya siffantu da wannan siffa ta yaudara ko ta ha'inci a cikin kowane hali daga cikin halaye kar musulmi ya siffantu da wannan is taharatu nafsihi muktasabatu min al-iman domin tsarkin ran mumini tsarkin zuciyar mumini al-muktasabatu min iman wanda ya samo daga imani da Allah madaukakin sarki wal amali salih da ayyuka na kwarai tatanafa ma'a hazihi al-khala'iq kwata-kwata tana kore mishi irin wannan ɗabi'u in dai imanin na gaskiya ne azzamima tana kore mishi ɗabi'u muna na abin zargi wallati hiya sharrun mahadun la khaira fiha wanda wannan ɗabi'a ta yaudara da ha'inci da zalunci sharri ne tsantsa babu alkhairi ko ɗaya a ciki wal muslimu qaribun min alkhair shi ko musulmi mumini ko yaushe ana so ya zanto kusa da alkhairi kusa da alkhairi ba'idun mina shar ya zama nesa daga sharri to haka ake so musulmi mumini ya zama to amma in ka lura in ka lura a rayuwarmu ne ba haka bane kullun sai ka ga mutum yana kusantan sharri da haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya yace an aiko ni ne kamar wani mutumi ne wanda ya zo tsakiyan daji a cikin duhun dare sai ya kunna wuta da ka kunna wuta a cikin duhu a cikin daji me zai faru yan ƙananan kwari za su zo su kewaye wutar ai ya ce ga kanan kana zaune a ina zaune a wurin wutan kwarin suna so su faɗa cikin wutan ni kuma ina kakkabe su ina ture su ina ture su ina kore su kar faɗa ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce to misali na da al'umma ta kenan kullum ina janyo su ina koran daga wuta su kuma kullun suna fisgewa suna so su faɗa cikin wannan wutar to ana so mutum musulmi ko yaushe zama yana nesa da wuta kullum eh kullum mutum ya dinga nesa da wutar jahannama kullum kana nesa da wuta kana kusantan aljanna to shine qaribun min alkhair ba'idun an shar ka zama kusa da alkhairi ka zama nesa daga sharri to sai malam ya kawo mana yace wali khulqil ghishi adh-dhamim haqa'iqun nubayyinuha fi ma yali malam yace game da ɗabi'u na ha'inci da yaudara wanda suke abin zargi suna da abubuwan da yake tabbatar da su malai ce za mu yi bayani a cikin abubuwa masu zuwa na farko sai ya ce an yi zagiyin almar'u li akhihi kabiha za ka samu a wannan rayuwar tamu mutum ne zai zo ya samu dan uwan shi sai ya kawata mushi abin da yake sharri ne ya maida mushi alkhairi duk abin da yake sharri ne ya san shi sharri ne shi ba zai iya yin abin ba amma sai ya zo ya kawata ma abokin shi ko dan uwan shi ai kayi kaza kayi kaza kayi kaza saboda dan mugunta kawai sai ya shirya mai gadar zare wanda yana takawa zai fada ciki ya haka mai rami na mugunta awi sharri awi fasad ko kuma ya sanya shi ya fada cikin wani sharri ko kuma aiki na barna liyaka a fihi dan ya fada a ciki shi kuma in ya faɗa sai ya ji daɗi yau dan uwana yana cikin wahala eh, dama na faɗa mushi dama kaza dama kaza dama kaza to yau haka rayuwar da ake ciki kenan to wannan ana kiran shi algir ana kiran shi yaudara ana kiran shi ha'inci eh, in za ka ga mutum zai faɗa cikin sharri to ka faɗa mushi gaskiya kar ka yaudare shi kar ka mai daɗin baki abu na biyu an yuri yahu zahirar shai a tayyibu salih sai ka ga ya zo ya nuna maka zahirin al'amarin abu ne wanda yake mai kyau na kwarai amma shi ya san a cikin abin akwai sharri amma sai ya jefa ka ciki wa yukhfi alaihi batinahu sai ya ɓoye maka abin da yake cikin wannan al'amari din alkhabisa wanda yake kazantacce alfasid batacce saboda me saboda kawai ya ganka fada cikin wahala to duka wannan ita ce rayuwar musulmi a yau wanda yake da'awar shi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne wanda yake da'awar annabi annabin shi ne ɗabi'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana na uku malam yace an yuzhira lahu khilafa ma yudmiruhu wa yusirruhu sai yazo yana bayyana maka a fili shi masoyinka ne ayyana san ka ayyana tare da kai ya nuna maka yana farin ciki da kai amma abin da ke cikin zuciyar shi ba mai kyau bane ya ɓoye wani sirri na sharri a cikin zuciyar shi kaga wannan ai ashe kenan wannan algish din yayi kama da me yayi kama da nifaq ya kama da munafinci kenan menene ma'anar munafinci shine ka ɓoye abin da yake sharri ka bayyana ma mutane alkhairi bacin a zuciyarka ba haka bane tagriran bihi dan ya yaudare shi wa khadi'atan lahu dan ya ha'ince shi aw gishan ko kuma ya mushi algush sai ya nuna mushi ai ana tare da kai ɗari bisa ɗari ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to amma kuma abin da yake ɓoyewa wa ma tukfi sudurihi akbar abin da ya ɓoye a cikin zuciyar shi yafi girma kaga yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta mana halin Yahudawa da Nasara kenan in suka haɗu da kai masha Allah su yi maka dariya kuna juyawa Allah madaukakin sarki ya ce addu alaikumul alamin almilal gais kana juyawa sai ce za mu kama shi haka suke yi sai Allah ya ce in dai kana da imani cikakke sai Allah ya maida musu da radi ya ce qul mutu bi ghaizikum sai dai ka mutu da bakin ciki wanda yake da imani ba yanda za ka yi da shi to a yau wannan siffa ta yahuda da nasara su ne musulmai suka aro suka yafa ma kansu mala ya ce na hudu an yi amida ila ifsadi malihi alaihi ya ainihin nufi bata mushi dukiya a zaujihi ko kuma matar shi awwaladihi ko ɗan shi shi fa abin da baya ma matar shi shi zai zo ya ziga ka kai ma matarka kai ka batta tana maka kaza tana maka ai ni ne a na ba zan yarda da wannan ba kuma ƙarya yake yi fa ƙarya yake maka kabar ƴaƴanka suna kaza suna kaza suna kaza bacin shi ba haka bane to kaga ashe ita rayuwar nan dole sai ka dinga lura masu waye kake tare da su eh, kafin ka yanke hukunci akan abu kai nazari Eh, kada wani kawai ya zo ya gaya maka kaza kaza kaza ka ɗauki hukunci shi yasa Allah ya hana mu ma ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ce idan wani fasiki ya zo maka kaga sai Allah ya kira shi ma fasiki in aka ce fasiki ba wanda yake shan giya ko yake zina bane kawai fasiki mai ƙarya mai gulma mai giba mai annamimanci hada mutane fada mai ma mutane kazafi mai yaudaran mutane mai zalunci mai hasada duka sunansu kenan domin duk wanda ya fita daga yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a shi ake kira fasiki domin kalmar alfisku shine alkhuruj an da'a fita daga yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a. to Allah maɗaukakin sarki ce duk lokacin da aka zo maka da bayani to ka yi bincike eh ka yi bincike ka tabbatar kafin ka ɗauki hukunci aka baka shawara ka tsaya ka yi tunani tukunna kafin ka zartar to zai zo da nufin ya ɓata maka dukiyarka ko matarka ko ɗanka a khadimi ko kuma mai maka hidima au sadiqihi ko kuma abokinka ma bil waqi'ati fihi wan namima ya shiga tsakaninku ya ɓata ku ya ce ai wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya tafi can ma ya ce wane ya ce kaza ya ce kaza kaga kalmar annabi manci shine Allah madaukin sarki ya mana bayani a ciki ce hammazim masha'in binami manna'il lil khairi mu'tadin athim ce daga cikin ɗabi'u munana wanda Allah maɗaukin sarki ya zarga shine mai tafiya mai yawan tafiya yana yada annamimanci tsakanin mutane akwai bambanci tsakanin giba da annamimanci annamimanci shine hada fada tsakanin mutane giba kuma shine gulma eh shi annamimanci shine ka je ka fada ma wancan ka ce yayi kaza yayi kaza ba shi ake ce ma gulma ba shi annamimanci ake ake ce mishi da larabci eh giba kuma shine kayi da mutum Hmm. shi kuma annamimanci shine ka hada fada tsakanin mutane wani bai ce ba ka ce ya ce ko ya ce guda ɗaya ka je ka ce ai ya ce kaza da kaza da kaza da kaza eh, in ya ce fari ne sai ka je ka ce ai ya ce baki ne to sai ya shiga tsakanin miji da matarsa da 'ya'yansa da mai masa hidima da abokansa waƙi a tafi sai afka musu wannan namima da kuma hada fada tsakaninsu to kaga dukkan wannan ɗabi'u ne wanda yake ya shiga ƙarƙashin algishu ƙarƙashin yaudara da kuma ha'inci na biyar malam ya ce an yi ahida ala hibzi nafsin aw malin aw kitmani sirrin summa yakhunahu wa yaqdira sai ya zo ya maka alƙawari zai kiyaye maka sirrinka ka amince mushi ko kuma zai kiyaye maka dukiyarka ka bashi shi dukiyarka ka bashi amana ko kuma zai ɓoye maka wani sirri amma sun ba ya hunahu daga baya sai ya zo ya yaudare ka wa yaqdira ya yaudara ya ha'inci to dukkan wannan ana kiran shi algishu wal muslimu fi tajannubihi lil gishi wal gadri wal khiyana shi musulmi mumini game da nisantan algush da yaudara da ha'inci huwa muti'un lillahi wa rasulihi wanda ya nisanci wannan ya zanto mai ma Allah madaukakin sarki da manzansa biyayya id hazihi salasa domin wannan ɗabi'u guda uku munana muharramatun haramtattu ne bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina yu'dhuna almu'minina kaga wa'innan wa'inda suke cutar da muminai maza wal mu'minati da muminai mata bi gairi maktasabu ba tare da sun yi wani laifi ba ba abin da suka aikata faqad ihtamalu buhtanan haƙiƙa innan sun kirkiran ma kansu wani abin kirkira mai girma wanda Allah zai kama su da shirin tashin kiyama wa ithman da wani irin zunubi mai girma mubinan wanda yake ne to kaga ka cutar da mutum mumini namiji ko ka cutar da mumina mace shine malaman tafsiri suke cewa ka kirkiro wani abu na ƙarya ka jingina musu ka kirkiro abin da ba su aikata ba ka jingina musu ka ce sun aikata ko ba su ce ba ka ce sun ce to hakika ka jira Allah madaukakin sarki ne zai musu yaƙi da kai ce faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina hakika wanda yake haka hakika ya daukan makan shi wani irin kirkirarren abu kaga na farko kenan kayi ƙarya na biyu yaudara ne na uku kuma kama mutum ƙazafi to wannan zunubi ne wanda yake bayyananne in ji Allah maɗaukakin sarki wa qala azza wa jal Allah maɗaukakin sarki yake faɗi game da wa'innan sahabbai da kuma mushrikai sahabbai su ne wanda suka yi bai'atul ridwan wanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama mubai'a a ƙarƙashin bishiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yadda da su shine Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari ya ce faman na kafa fa inna ma yankutu ala nafsi wannan wanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ni ma hannuna yana sama da hannun wurin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ce innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah ka sani ya manzon Allah wa'innan sahabban da suka yi maka mubaya'a tare da Allah maɗaukakin sarki suka yi mubaya'a yadullahi fauka aidihim hannun Allah maɗaukakin sarki yana sama da hannayensu to su sani faman nakafa duk wanda ya maka mubaya'a daga baya sai ya ja baya sai ya canza fa inna ma yankuthu ala nafsi Allah madaukakin sarki ce ya canza ma kanshi ne ya canza ma kanshi rahamar Allah da gafarar Allah da aljanna ya koma sharri da kuma wuta wanda kuma ya cika fa haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya musu alkawarin aljanna wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake faɗi cikin suratul fatir aya ta 43 wanda aya ta 42 din ko ta 41 ta yi magana akan yahudawa da nasara wanda suka ce sun ɗaukar wa allah maɗaukakin sarki alkawari idan allah ya turo musu mai gargaɗi mai wa'azi tabbas za su kasance daga cikin al'umma da tafi kowace shirya amma lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo sai suka kafirce suka juya baya to shine Allah yake mu labari me yasa suka juya baya istikbaran fil ardi wa makarus sai saboda mai girman kai a bayan kasa wanda mun yi magana a baya ko mun yi magana akan attakabbur da kuma makirci wanda yake mummuna da suke so su kulla wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine sai Allah yake mana gargadi kaga din mai kulla makirci ko yaudara ko ha'inci ga wani to shine zai fada ciki Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli duk wanda yake kulla makirci yake kulla wani mummunan abu abun baya komawa kan kowa sai kan shi zai fada in ji Allah madaukakin sarki da haka duk wanda kake nufin shi da mummunan abu to kanka zai dawo eh, duk daren dadewa abin zai dawo kanka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa man khabbaba ay afsada zawjata mri'in duk wanda ya ɓata matar wani aw mamlukahu ko bawansa khadimahu mai mashi hidima kenan falaysa minna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baya tare da mu miji da mata suna zaman lafiya ka je ka hada gaba ka hada kiyayya ka haddasa fada a tsakaninsu da mai aiki da wanda yake aiki suna tare ka zo ka haɗa wani gaba ka kulla wani makirci ka kulla wani algush a tsakaninsu ko ɗa da uba ko ɗan uwa da ɗan uwa ko aboki da aboki annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya haka falaisa minna baya tare da mu qal kuma yake faɗi a cikin wani hadisi ya ce arba'un akwai wasu ɗabi'u guda hudu man kunna fihi duk wanda ya kasance a cikin su kana munafikan khalisan ya kasance tsantsar munafiki wa man kana fihi khaslatun min hunna wanda ya kasance yana da ɗabi'a guda ɗaya kuma daga cikin hudun kana fihi khaslatun min nifaq za mu ce yana da ɗabi'a ta munafinci hatta ya da'aha har sai ya bar wannan ɗabi'ar menene wannan ɗabi'ar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafo mana wanda mun karanta wannan hadisin a baya yaje idza tumina khana duk lokacin da aka amince masa sai ya ha'inci wa idza haddatha kadhaba duk lokacin da zai bada labari ko yayi magana sai ya karya wa idza ahada in aka yi alkawari da shi gadara sai ya yaudara wa iza khasama fajara in ana husuma da shi kuma sai ya fajirce ya fajirci to kaga wannan ɗabi'u guda hudu ne wanda abin zargi in ji annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da su ya kasance tsantsan munafiki wanda yake da kwaya ɗaya kuma yana da ɗabi'a ta munafinci har sai ya bar wannan ɗabi'u to in ka duba duka ɗabi'u ne wanda musulmai a yau duka su sumfantu da wannan mafi yawanci an sumfantu da wa'innan ɗabi'u munana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wa qala sallallahu alaihi wasallam hakika manzo sallallahu alaihi wasallam wa qad marra ala subrati kaisin kabirin ya wuce ta wurin wani taron abinci ko tarin abinci mai yawa a cikin buhu ta'amin na abinci da ya wuce fa'ad fa'adkhala yadahu sai ya sanya hannun shi a ciki fanalat asabi'uhu balalan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai hannun shi ya jike faƙala sai ya kalli ma'abocin wannan sai da abincin sai ce ma haza ya sahiba ta'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai ma'abocin sai da abinci menene wannan qala sai wannan dan kasuwan ya ce asabathu sama'u ai al ya rasulullah ya manzo Allah ruwan sama ne ya same shi qala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce afala ja'altahu fawqa at hatta yarahu an-nas to me yasa sai ka boye jikakke a kasa kasa busasshe a sama ba za ka fito da jikakken ba saboda mutane su gani su gane cewa ya jike wanda yake so ya siya a haka ya siya in kana sai da tumatir kar ka sa kananan a sama in kana so ka ware kananan mana ka ware eh, manyan ka sa kudin da ka ga dama in kana sai da dankali manya kar ka manya da kanana ka ware kananan mana ka ware manyan duk wanda ya zo ya zaba in kanana zan siya in sai kanana in manya manya zan siya to kaga me irin wannan fa yana nan a zaune a wurin kasuwanci sun ce kaga shugabannin nan azzalimai ne fa sun cika zalunci amma shi kuma gashi a kasuwancin shi Eh, a saman kwandon ya sa manya-manya ko in ka zo siya sai a maza a juye maka a cikin leda e ba sa bari ka gani sai su sa ledan a saman kwandon sai su juye sai su daure sai ka je ka bude sai ka ga to me yasa ba za ka ware ba me yasa ba za ka ware ba ka ce kananan ga kudin shi manyan ga kudin shi menene a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka sa jikakken a sama ba in mutane suka zo su gane cewa wannan fa ya jike ga kudin shi na'am nam ɗabi'an <laughs> to ɗabi'a ne mara kyau ya kamata a daina ɗabi'a <laughs> eh, ne mara kyau wanda ya kamata a daina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ka sa shi mana mutane su gani eh, mutane su gani su gane cewa wannan ya jike ga kuɗin shi wannan mara kyau ne ga kuɗin shi wannan mai kyau ne ga kuɗin shi yafi fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam asalin hadisin kenan sai ya ce man gashana fa laysa minna duk wanda yake ha'inci yake yaudara yake algush hada abu mai kyau da mara kyau baya tare da ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan duka ɗabi'u ne wanda shi kadai kawai in ana aikatawa ya isa Allah madaukakin sarki ya saukan mana da musibu kala kala Allah ya madaukakin sarki ya samu dace sai ɗabi'a ta biyar wanda Allah madaukakin sarki da sa suka hana mu shine arriya'u yin riya' riya shine yin abu don mutane su gani akwai dan uwan shi as-sum'a yi dan aji ka yi dan a gani ka gani a ganka a ce kana yi eh, don dan ka burge mutane ko kuma a suma ka faɗa dan aji a ce kai wane ya faɗa wane yi kaza wannan ɗabi'u ne wanda suke rusa aiki wannan kanin shirka kenan fa kaji hatsarin shi eh, wannan shine karamin shirka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hatta sahabbai ku jiba imaninsu da darajansu sai da annabi sallallahu alaihi ya ce wallahi ina jiye muku tsoron karamin shirka suka ce ya manzon Allah menene karamin shirka ya ce arriya yin abu don mutane su gani su yaba maka almuslimu la yura'i musulmin kwarai mumini baya riya baya yi dan a gani idhin riya'u nifaqun wa shirkun domin riya munafinci ne da kuma shirka shirka kayi tarayya da Allah ran tashin kiyama kuma Allah maɗaukin sarki zai ce ka je ka karɓo aikinka ko ladan sakamakon aikinka zuwa ga wanda kai don su gani ɗin to an yi an yaba ka shikenan an ce ka yi ko ka iya shikenan kawai ya wuce amma kuma baka da lada a wurin Allah maɗaukakin sarki kaga an yi ba a yi ba ke shi ran tashin kiyama shi ma wanda za a ce ka je ka anso ladan a wurin shi wanda ya yabe ka ɗin to shi ma yana neman ladan ne ran tashin kiyama to kaga ashe kawai mutum yayi saboda Allah maɗaukakin sarki to yace riya tana tare da munafinci da shirka wal muslimu mu'minun shi ko musulmi mumini ne muwahhidun mai ta Allah a cikin ayyukansa fa yatanafa ma'a imanihi wa tauhidihi khuluqar riya Don haka saboda imaninsa da tauhidinsa wannan sai da imanin da ya da Allah sai ya kore mushi ɗabi'a ta riya wan fak da ta munafinci fala yakunu muslimu bi halin munafiqan bai kasancewa musulmi mumini ya samu kanshi a hali na munafinci wala mura'iyan ko kuma ya zanto mai riya mai yin abu dan mutane su gani su ce yayi wa yakfi muslima fi bugdi hadha alkhuluq adh-dhamim ya ishi musulmi game da kin wannan ɗabi'a abin zargi wan nufur minhu da kuma gujewa daga wannan ɗabi'ar an ya'lama anna Allah wa rasulahu yakrahanihi ya san cewa lallai Allah maɗaukakin sarki da manzansa suna kyamar wannan ɗabi'u na riya da munafinci wa yamqutani alaihi kuma akwai uquba suna kyacewa bi ma'ana za a yi maka uquba in baka tuba ba id qala Allah ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mutawa'idal mura'in bil azab yana mai alkawarin azaba ga masu riya wan nakal da wani irin narko wacce irin azaba ta musamman sai ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masallata ashe ba wanda bai sallah bane kawai azaba za ta iya kama shi har mai sallan ma azaba za ta iya kama shi in yayi abin da ba daidai ba su wane ne ce allazina hum an salatihim sahun su ne wanda suke sallah suna rafkana daga sallar su abdullahi bin mas'ud yake cewa alladhina yu'akhiruna as-salata an waqtiha sune wanda suke jinkirta sallah daga lokutanta sai lokacin da suka ga dama sai su yi sallar wasu malamai suka ce sune wanda ba sa yin sallar ba sa ba da haƙƙinta da sunna da mustahabbai da rukunai da wajibai alladhina hum yura'un sune wanda idan za su yi sallar a cikin mutane ko suna so a gansu sai su yi da kyau amma idan su kaɗai ne kuma ba za su yi da kyau ba za su yi yadda suka ga dama su tafi wa yamna'una al-ma'un Allah madaukakin sarki ce su ne kuma wanda suke hana bada taimako eh wani zai bada taimako sai su hana shi wani zai aikin alkhairi sai su hana shi aikin alkhairi to wannan kun ga siffofi ne wanda suke abin zargi to kaga sai aka fara da sallah aka fara da sallah wacce ita ce imaduddin ginshikin wannan addinin wanda idan ba ta duka sauran ayyukan kama ba za a duba ba وقال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم na daga cikin abin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga wurin Allah madaukakin sarki hadisul qudusi kenan wanda Allah ne ya faɗa amma kuma ba qur'ani bane Allah madaukakin sarki yake cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ko da yaya yake ashraka fihi ghairi wanda ya tarayya da ni da wani na a ciki inji Allah fa huwa lahu Allah ya ce aikin naka ne mun bar maka kulluhu dukkan shi Allah baya so wa ana minhu bari'un ni kuma na barranta daga wannan aikin wa ana agnal agniya an shirk ni ne mawadacin wanda suke mawadata daga ainihin shirka daga tarayya inji Allah madaukakin sarki wannan ruwayar Imam Ahmad kenan akwai ruwayar Imam Muslim da ta zo ana agna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya zo yin aiki ni na ce ai aikin sai ya haɗa ni da wani a cikin aikin to zan bashi da shi da wanda ya shirkan zan bashi shine a wata ruwayan ran tashin kiyama Allah maɗaukin sarki zai ce aje an so lada a wurin wanda kai dan su yaba din su ce kayi to kaga wannan hadisai ne masu ban tsoro shi sa wajibi mutum ya san cewa Allah maɗaukin sarki ne ya ce in yi sallah kowa ma Allah ya ce ya fallanta mishi sallolin nan to in yi mana saboda Allah maɗaukakin sarki in yi saboda in samu lada in yi saboda Allah ya tsiratar da ni daga azaba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi a cikin hadisin imamu muslim yace man ra'a ko man ra'a ra'a Allahu bihi duk wanda yake so a ganshi Allah zai sa a ganshi ba kana so a ganka bane a ga kayi to Allah zai sa a gani Eh. wa man samma'a wanda yake so a ji shi samma Allahu bihi Allah zai sa a ji kan shikenan ladan fa kuma babu shikenan wanda suka ji din su ne za su sakan ka maka ba an gani ba an ce maka ai kai kuwa na kai kokar kai kaza sai ka ji daɗi dama dan haka kai to an ji ka din an ganka to sai me shikenan to kaga an yi ba ai ba kenan abinda na san Allah ne ya fallanta wancan sallah zai yi ni ma sallah zan yi kowa sallah zai yi da Allah madaukin sarki ya farlanta mana to saboda me kuma zan yi saboda wani ya gani bacin na san Allah ya ce mana dukkan mu yi kuma kowa zai yi to mu yi saboda Allah mana wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi inna akhwafa ma akhafu alaikum shirkul asghar ce lallai mafi tsoron abin da nake jiya muku tsoro kaga sahabbai yake gaya mawa fa sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara yadda a gare su ce ita ce shirka karama Kalu sai suka ce wa mashirkul asgar ya rasulallah ya manzo Allah ce karamar shirka kala sai ce arriya'u riyau shine yin abu dan mutane su gani yaqulu Allahu azza wa jalla yau Malkiyama ran tashin kiyama Allah mabuwayi da ɗaukaka zai ce iza jazal ibada bi a'malihim in ya sa sakan kama bayi da ladan ayyukansu sai ce izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku dinnan da kuka ga ban ba ku ladan aikin ku ba ku tafi zuwa wa'inda kuka kasance a duniya kuna nuna musu aikin ku to sun gani to yanzu kuma su biya ku fanzuru ku je ku duba ku gani hal tajiduna indahumul jaza za ku samu sakamakon aikin ku a wurin su to kaga wannan ranan aiki ne fa ranar baje kolin aiki aikin ka zai kubutar da kai a gaban Allah to kai kuma an ce ka je wurin dan adam ya biya ka bacin dan adam shi ma yana buƙatuwar ladan da zai tsallake ya shiga aljanna kaga mutum ya fada cikin wahala kenan to don haka Allah madaukakin sarki yake janyo hankalin mu annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da mu da irin wa'annan hadisai masu ban tsoro wa amma haqiqatur riya malai yace amma haqiqanin riya fa hiya iradatul ibadi bi da'atil ma'budi azza wa jalla lil husuli alal khutwati bainahum wal manzilati fi asalin riya malai ce shine nufin ibadar Allah maɗaukakin sarki da mushi da'a da ya ɗora mana mabuwayi da ɗaukaka sai ka yi ta don ka samu wani rabo ko kuma wani matsayi a cikin zukatan wasu bayi shikenan to kaga in ka samu wannan shikenan kuma a wurin Allah maɗaukakin sarki baka da komai wannan shine hakikanin riya don ka samu matsayi ko a sauka ko a ce kaza ko a ce kayi kayi kaza kayi kaza kuma a zuciyanka dama haka kake so to sai malam ya lissafo mana wasu abubuwa ce walin riya'i mazahiru min hamayali lallai game da riya akwai abin da yake bayyana mana yake fito mana da riya a fili daga ciki akwai na farko an yazid al-abdu fi da'a shine mutum ya ƙara akan aikin da'an da yake yi amma fa ba dan Allah ba ƙara aiki saboda Allah wannan abin so ne abin yabo ne to amma shi wannan an yazid al-abdu fi da'a iza mudiha wa usniya alaihi fiha sai mutum ya ƙara aikin da'a aikin na Allah ne sai ya ƙara akan aikin da'an da yake yi duk lokacin da aka yabe shi eh aka ce ai yayi wane yayi aikin ka yayi kaza kaza sai ya ƙara akai saboda me saboda a ƙara yaban shi ba saboda ya samu lada a wurin Allah ba amma idan ka yi aikin mai kyau ba nufin ka yabe ka ba sai aka yabe ka wannan babu wani abu wannan babu komai amma asali ka yi shi ne saboda a ka din da aka yabe kan sai ka kara saboda a ƙara yabanka to wannan shi ne hakikanin riya wa an yunqisa minha aw ha iza zumma alaiha aw iba fiha aikin da'a ne na Allah maɗaukakin sarki ne Ya ce a yi. amma idan aka zarge ka akan aikin sai ka daina yi sai ka daina to kaga wannan duka yana daga cikin riya shi yasa wani malami yake ce al'amalu li ajalin nasiriya wa tarkul amali li ajalin nasiriya yin aiki don mutane su gani riya ne barin aiki don mutane kar su gani riya ne yace wal ikhlasu baina zalika yace ikhlasi tauhidi tsarkake niyya shine yana tsakanin wannan eh dama kar ka yi dan a ce kayi kuma kar ka bari saboda mutane in dai kana kan gaskiya to ka ci gaba da abin da kake yi Eh. kar ka ji tsoron zargin mai zargi annabawa ma ba a babu su ba na kai eh. sai abu na biyu ya ce an yan shata fil ibadati iza kana ma'an sai ka yana nishaɗi a cikin ibada in ya kasance tare da mutane amma wa yaksala anha iza kana wahdahu in shi kadai ne sai ya samu kasala to kaga wannan ya koma ɗabi'an munafikai su ne wanda yura'una an-nasa wa la illa qalila wa idza ila salati qamu kusala in za miƙe zuwa sallah sai su miƙe a kasala suna miƙewa ne don ka a ce ba ba kawai yura'unan nas suna yi ne don mutane su gansu wala yadhkuruna illa qalila amma aka koma zuciyarsu ba sa ambatan Allah madaukakin sarki sai dai kaɗan. abu na uku an ya tasaddaqa bis sadaka ya ba da wani abin sadaka laula man yarahu minan nas da a ce ba a ganin shi lama ta saddaka biha da ba zai yi sadakar ba in ya ga ana ganin shi to zai yi sadaka amma idan ba a ganin shi ba zai yi ba to wannan shi ne tsantsan riya da haka idan za ka yi sadaka kana so ka samu kanka a cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah maɗaukakin sarki to kaga a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato mana mutumin da zai yi sadaka da hannun damar shi hagun shi bata san me ya bayar ba to mutum ya zama haka wannan shi ake kira ikhlasi haka in ma za ka bayyana sadakar ba laifi ba ne allah ya ce madalla in kun bayyana ba komai in tubudu sadaqati fa in mahi amma kai dan allah a cikin zuciyarka cewa in tubuduha wa tu'tuha al amma da sai za ku boye ku baiwa talakawa da haka yafi alkhairi a gare ku eh, in ka bayyana babu laifi amma ya zanto bayyana wanda za ka yi a cikin zuciyanka ka tsarkake niyyanka ko kuma ka yi don wasu su koya wannan shi ma babu laifi eh, ka bayar don wasu su gani su ma su bayar kaga ka samu lada ya ka shiga cikin man sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah na hudu malam ce an ya kula ma ya kuluhu min alhaqqi wal khair sai mutum ya dinga faɗin abin da yake fitowa daga bakinsa na magana na gaskiya da alkhairi aw amala ma amaluhu min at-ta'at ko kuma ya aikata abin da yake aikata na da'a wal ma'rufi da kyakkyawan aiki sai dai matsalar wa huwa la yuridu llaha biha wahdahu maganar da yake yi mai kyau da aikin da yake yi kyakkyawa ba yana nufin Allah madaukakin sarki shi kadai bane eh, yana yi ne saboda Allah kuma yana so mutane su gani su ce yana yi wa inna ma yuridu ghayrahu minan nasi ma'ahu yana nufin wasu ne daga cikin mutane su gani tare da Allah maɗaukakin sarki din au la yuridu Allah mutlaqan malai ce wani ma baya nufin Allah din kwata kwata mutane kawai su gani dai su ce mun yi muna yi mun iya shikenan wa inna ma yuridu nasa faqat wani kawai mutanen ma kawai yake so su yaba amma a wurin Allah fa baya son komai eh, tunda ba a ganin ladan ko eh, ba a ganin ladan amma na mutane ai za a ji kuma za a gani to wannan yana daga cikin ɗabi'u munana da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka hana mu suka ce mu nisance su sai ɗabi'a abin zargi na gaba al'ujbu wal wanda shi ma da yawa an faɗa a ciki shine jiji da kai akwai bambanci tsakanin alkibru da al'ujbu al'ujbu mutum ya kai matsayin amma sai ya nuna ya fi kowa shine al'ujub alkibur kuma mutum bai kai ba sai ya kai kanshi matsayin da Allah bai kai shi ba kuma yana girman kai shine alkibur amma al'ujubu yana da matsayin in dukiya ne yana da dukiyar amma kuma sai ya nuna kowa ba mutum bane shine mutum ko yana da matsayin sai ya nuna kowa ba mutum ba mai matsayi bane shi shine mai faɗa ji shi dole sai shine in ya faɗa za a yi walgurur da kuma ruɗin duniya ruɗin shaidan wannan ɗabi'u ne guda biyu wanda suke tafiya tare duk wanda kaga yana jiji da kai to shedan ne yake rudarsa eh, akwai wani abin duniya da yake rudarsa wala ya ce almuslim ya hazarul ujba shi musulmi yana tsoro yana taka tsantsan game da jiji da kai wal gurur da kuma rudi na duniya rudin shaidan wa yajtahidu musulmi mumini yana kokari iya iyawarsa Allah ya kuna wasfan lahu fi halatin min alhalat kar da wannan siffofin guda biyu su zanto daga cikin ɗabi'un shi a cikin kowane hali daga cikin halaye huma min akbaril awa'ik anil kamal domin suna daga cikin abubuwa masu girba wanda suke kalubale ne game da cikarka a matsayin mutum cikakke duk wanda yake da jiji da kai abubuwan duniya suke rudarsa yana taka wanda yake so yana zagin wanda ya ga dama yana wulakanta wanda ya ga dama to duniya shaidan ne kawai yake rudan shi to kaga wannan bayi daga cikin ba za a kira shi cikakken mutum ba shi yasa malam yace huma min akbaril awa'ik wannan abubuwan guda biyu suna daga cikin girman abin da yake kalubale ne anil kamal wanda suke hana mutum ya zama cikakken mutum wa min a'zamil mahalik fil hal wal ma'al kuma suna daga cikin mafi girman abin da ke halakar da mutum a duniya da lahira duka fakan min ni'matin so nawa ne ni'ima da Allah ya ma mutum in kalabat bihman nikmatan take canzawa ta zama azaba a gare shi da abin zargi shi yasa Allah ya bamu misalan mutane da yawa shi yasa kaga qur'anin nan ya kasu kashi uku kaga qur'ani akwai tauhidi a ciki ko akwai hukunce hukunce kuma akwai kissoshi to shi kissoshin me yasa Allah yake bamu saboda ya zama mana ibra ya zama mana abin lura al'umma kaza sun yi irin aiki kaza sun yi irin aiki kaza sun bi annabinsu sun shiga aljanna al'umma kaza sun yi kaza sun saba ma annabinsu ga yanda suka kare sun halaka to shi yasa malai yace so nawa ni'imar da aka yi ma wasu ta zama azaba fir'auna wani mulki ne bai yi ba wace irin dukiya ce fir'auna bayi da shi ga karuna shi ma amma me ni'im mai mulkin ya mai da shi mulkin ya zama mishi musifa da azaba shi kuma wancan dukiyar ta zama mishi shi ma musiba da bala'i wakan min izzin so nawa ne ɗaukaka da buwaya sayyarahu zullan take canzawa ya zama ƙasƙanci wakan min kuwa so nawa ne ƙarfin da kake da shi a halaha da'afan in kai girman kai da ruɗin shaidan ka bi shi yake canza halin ya zama rauni da kai mai karfi ne amma ka zama mai rauni fa kafa bihi ma da'an udalan malai ce wallahi wa'innan abubuwa guda biyu ya ishe musu zanto wani irin cuta wanda yake karkarya gaɓoɓi wanda yake karkarya jiki wa kafa bihi ma ala ma wa balan ya ce wannan jiji da kai da kuma ruɗin shaidan ya isa ya zanto bala'i ga ma'abocin wannan ɗabi'ar faliza don haka ne ma hazirahumal muslimu wa khafahuma mumini yake taka tsantsan da su kuma yake jin tsoronsu walihaza ja alkitabu wa sunna bi tahrimihima don haka ne ma ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo don su haramta mana jiji da kai da kuma bin rudin shaidan wa tanfir da kuma nisanta gujewa wa tahzir da tsoratarwa min huma daga waɗannan ɗabi'u qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa garrakum billahi garur shi ma kaga daga farkon ayan abubuwan da za su faru ne akan siradi Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana akwai wanda za su fada cikin wuta daga kan siradi kuma babu abin da ya ja musu sai al'ujubu wal gurur Allah yake cewa yau taral mu'minina wal nuru yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawm jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha dhalika al fawz al azim Allah ce ranan da zaka ga muminai maza da muminai mata suna yada haskensu wanda hasken alwalan nan da kake gani da ibadar da kake yi da shi zaka tsallake siradi eh, yace zaka ga muminai maza da muminai mata kowa zai zo da hasken shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace yud'auna ummati yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu za a kira al'ummata suna masu fararen gabobi saboda alwala da suke yi da sallah da suke to ranan muminai maza da muminai mata za a bi kan siradi su kuma fa wanda ba su yi aiki ba sai Allah ya kira su ma munafikai yawma yaqulu almunafiquna munafiquna wal munafiqat ranar da munafikai maza da munafikai mata za su dinga ce ma muminai unzuru ah, na naktabis min nurikum ku jira mu da Allah mu dan samu hasken ku dan muminai ne za su fara wucewa kan siradi sai kuma su su biyo baya to kaga wanda yake da haske kana bayan shi ai zaka dinga ganin dan haske ko to sai muminai su nesa akan siradi sai su ce ku jira mu naktabis min nurikum da Allah mu dan samu hasken ku sai muminai su ce ai ba anan muka samu ba mu ma a duniya muka samu sai su ce musu kiral ji'u wa ra'akum faltamisu nura kuma ku koma ku juya bayanku ku ku je ku samu haskenku. ku shine sai su juya bayan suna juyawa fa duriba bainahum surin lahu sai Allah madaukin sarki ya sanya wata irin katanga tsakanin su da muminai babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblaihi azab can muminai sun tafi da rahamar su da hasken su su kuma nan sun juya baya azaba ce yunadunahum sai ka ji suna kiran muminai ba mu gan ku ba ina kuke alam a ma'akum ba mu kasance tare da ku a duniya ba tare muke rayuwa ba yanzu kun tafi kun banmu mu to shine sai muminai suka ce eh haka ne muna tare da ku a duniya amma kuma ayyukan da kuke yi da shaidan ya ruɗe ku shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cikin wannan ayar din yake cewa sai muminai su ce musu wa garratkumul amaniyu hatta a amrullah burace burace da jiji da kai da rashin bin dokar Allah ya muku yawa a cikin zuciya har sai da al'amarin Allah ya zo muku ba ku shiryu ba mutuwa ta zo ta ɗauke ku wa garrakum billahi al-gharur kuma Allah madaukakin sarki ya sallada shedan a gare ku ya batar da ku ya hana ku bin gaskiya to wannan shine asalin ayan to kaga ashe kenan da jiji da kai da bin rudin shedan yana da illa har akan siradi ranan da mutum zai tsallake siradi Allah madaukakin sarki ya samu dace bari mu karanta ayoyi biyu din da lokaci ya tafi Allah madaukin sarki ce ayyuhal insanu ya kai mutum ka gani mutum aka ce kaga kowa da kowa ya shiga ciki me yasa Allah madaukin sarki ya ce haka malaman tafsiri suka ce saboda mutum an yi shi fa daga digon mani shi ba komai bane ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka Allah madaukin sarki ya sa aka busa mishi rai aka sanya mai ido da gani da baya magana ya zo yana magana baya gani ya zo yana gani bai da ƙarfi sai an ɗauke shi sai an mai kaza har ya zo yana rarrafe har ya zo yana tafiya har ya zama yadda ya zama to kuma yanzu wai allan da ya mai wannan tun daga cikin mahaifiyarsa har zuwa ya samu hankalin shi ya balaga to sai ya bar allah maɗaukakin sarkin kuma to shine allah maɗaukakin sarki yake tunatar da ɗan adam ya ayyuhal insan ya kai mutum magarraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne ka bar ubangijinka wanda yake mai girma yasa yace allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak ne wanda ya halice ka fa ka tuna lokacin da kake cikin mahaifa wa yake baka numfashi wa yake baka abinci wa yake kulawa da kai yace fa sawwaka ya daidaita ka kuma fa adalak ya sanya ka kuma akan hanya bacin fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba kowace sura Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ya halice ka to sai aya ta karshe shi kuma ah, shi ma yana da dogon bayani a ranar yakin hunaini lokacin da musulmai sun yi yawa eh, sun yi yawa allah maɗaukin sarki ya sa an karɓi musulunci sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ku jiba duk darajansu sai suka fito aka fito yaƙi suka juya suka juya suka gansu da yawa gashi da ba su da makamai yanzu suna da shi suna da dawakai suna da komai da komai sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa'annan kafiran ai za mu gama da su wannan shine kuskuren da suka yi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna musu sai ce wa yawma hunainin is a'jabatkum kasratukum ku tuna ranar yakin hunain lokacin da yawan ya sa ku kuka yi jiji da kai kuka nuna lalle kuna da karfi yawa ashe Allah ne yake da karfin eh, a'jabatkum kasratukum amma kuma yawan fa falan tuguni ankum shay'an don a karan farko da aka fara yakin sai da aka kora sahabban annabi duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya rage ya juyo yana cewa anan nabiyyu ana ibn abdul muttalib ni ne annabin gaskiya ni ne dan abdul muttalib shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage sai baffan shi abbas ya dawo sannan sai aka kira sauran sahabbai suka dawo to shine Allah madaukakin sarki yake gaya musu ku tuna lokacin da kuka yi jiji da kai kuka ce ku za ku gama da wa'innan kafiran ba su ce me ba ba su ce insha Allah ba to kaga kenan wannan yake nuna mana dan kana da dukiya dan kana da mulki dan kana da fada dan kana karka dinga gani kai kake yi na Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora daga kan wannan kissa ta yakin Hunay bi iznillah amuna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah madaukakin sarki akwai abubuwa da yawa na fitintinu na sace mutane da na kashe-kashe da yake ta faruwa musamman arewacin Najeriya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana ya Allah maɗaukakin sarki ba mu da ƙarfi ba mu da dubara mun koma zuwa gare ka kai ne alhayyul kayyun kai ne mai kunfa ya kun ya Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana inda kuma aka kama ya Allah maɗaukakin sarki ka kubutar da su ya Allah ya Allah ka kare mana mutuncinsu ka kare jinanansu da dukiyarsu ya Allah masu yin wannan aikin kuma ya Allah bayinka ne kafi mu sanin yadda za ka yi da su ya Allah ka yi mana maganinsu mu kuma ya Allah maɗaukakin sarki ka ƙara ba mu kariya ka tsare mu Ah, marasa lafiya gida da asibiti Allah maɗaukin sarki Allah ka ba su lafiya ah, ladanin mu shi ma malam Ismail bai jin daɗi Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya ah, masu lafiyan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kara musu ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama mu kuma in ta mu ta zo Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani akwai mutane masu neman addu'a daban-daban ya Allah muna roƙonka duk wani musulmi da yake maka sujada Allah ka biya mushi bukatun shi na alkhairi ka kare shi daga abin da yake tsoro اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم